Kimanin mako guda kenan da hukumar zaben Najeriya ta fara raba katin kada ƙuri'a na dindindin a jihar Niger, amma har yanzu al'ummar jihar da dama ba su samu karɓar nasu katin ba. Hatta gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da kansa ya koka game da yadda aikin ba da katin zaben na dindindin ke tafiya. a lokacin da ya je majalisar dokokin jihar Niger domin mika kasafin kuɗin shekara ta 2015. ni ma ai kafin ma in maganan bajet abin da mu ko kawo kenan a cikin eh, ƙananan hukumomi guda 25 guda goma sha kawai ka kawo a goma sha nan kuma ba inda aka samu daidai kusan a kowane wuri za ka tarar wa'yansu wanda aka yi ma rajista ba samu ba to ba kuma haka nan ba da an ce idan ma haka ya faru za a sake maka rajista to da na'urorin da aka kawo da su ma yaran da aka ba aiki duka ba abin kirki cikin su to kai musu magana su wai ne kansa ko shekaran jiya jiya shekaran jiya da jiya ina magana da shi INEC chairman kuma ya tabbatar min komai zai yi daidai amma ni abin da nake kira shi ne su INEC da National Assembly su san cewa ba yadda za a yi a zaɓe idan suka matsa cewa lallai sai wannan permanent voters card za amfani da shi dole su fito da wani hanya wanda bai samu ba amma yana da rajista dole ya zaɓen sa. ita ma dai majalisar dokokin jihar ta niger ta ce tana shirin ɗaukar mataki akan wannan lamari honorable adamu usman shine shugaban majalisar dokokin. muna so ne zuwa ran talata muka ga yadda don yanzu cikin wanga lokacin ɗan gajeren lokacin na zamu je yawancin members za zamu yi mitin yanzu cewa kowa ya je mazabinsa za mu tattara shi ran talata in allah da za mu yi motion wanda zai kasance mu nemi gwamnati a yadda cewa mu a yi amfani da wannan tsofin kundin abun na na ya fi kai because ko ina ka je yanzu akwai matsaloli tuni dai dama ita ma jam'iyyar adawa ta APC ta ce amma dakatar da ba da katin ƙuri'ar ganin yadda bata gamsu da yadda lamarin ke tafiya ba injiniya Muhammad Inuwa shine shugaban APC a jihar Niger mun ne ma dakatar da zaki shi ne sanar gida muka jiya mun yi mitin tare da shi mun muna so ne a yi gaskiya kuma muna son dukkan duniya su san cewa naja muna da ga halin da muke ciki. Hukumar zaben dai ta ce ta haɗu da wasu 'yan matsaloli ne kuma kawowa yanzu an shawo kansu. Madaki Muhammad Wasi shine jami'in yada labarai na hukumar zaben a jihar Niger. eh to logistic problem muka dan samu kaɗan wadda ya kasance ah, Gabaɗansu ba su samu buga a samu an buga su ba. Bayanai dai da na tattaro daga kusan kowane ɓangare na jihar Niger na nuna akwai matsaloli a aikin ba da katin zaben na dindindin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina sarki ya kwaɓe mai Kai ƴan uwa mu sa alheri daɗi. amma fa mu bar gina ra min mugunta. Mu gargaɗe mai gina ra min mugunta. Gama shi mai gina ra min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ra min mugunta. Mu gargaɗe mai gina ra min mugunta. Gama gana ka aiki daidai ka bar shi ka nufo wani can kana bi daman shi wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da min mugunta. Mo gargaɗe mai gina da min mugunta. Sarkin da ya yi mu